Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na shidda. Muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto, wallafar Hassana ɗan Larabawa, wanda ni Antimimi nake karanto ma mai sauraro, sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. har muka karasa gidan su amira bai kuma magana ba ni ma sai na ja baki na na kulle na bar shi yana yan numfarfashin sa na ja na tsaya a kofar gidan sannan na kalle shi na ce jira ni in fito ba zan dade ba ya wani kalle ni ya taba baki sannan ya bini da kulli in kin shiga kin ga maza a gidan sai ki zauna ki kwashe musu baki ku yi ta hira kamar yadda kuka yi da wancan likitan mai kama da nunar rana kawai tsayawa nan ina kallon sa don na rasa abin cewa sai na bige da cewa kafi kishiya a bas, har gaban abada ba zan daina ba kuma da abin da ya fanshi kenan ban ƙara tsayawa sauraron sa ba na shige gidansa amira ina dariya ciki-ciki don kar ya je ni in ƙara wa kaina laifi Ina da sallama aiko ta da tsalle daga kicin inda take siyarwa na fulawa. Hegi yes daga ina yanzu nake zancen ki a raina kafin na bata amsa umman su ta fito daga toilet da buta a hannunta ta ajiye butar tare da faɗin amira ba na hana ki wannan ɗabi'ar ta zagi ba ta yi sallama maimakon ki amsa sai ki rangaɗa ashar wato shine amsar sallamar kenan har kullum ana yi muku faɗa akan wannan mummunar ɗabi'ar ku ganin ku wayewa ce ko to bari ku ji ba wayewa ba ne sai shashanci ya kamata ku gyara muka yi tsumu-tsumu da mu sai ni ce na yi karfin halin ba wa umma haƙuri ita ma amira ta ba ta haƙuri tare da cewar mun daina sannan na durƙusa na gaida umma. ƙaurin Ƙauren da muka ji ne ya ankarar da mu wainar da Amira ke soyawa ta kama har ta ƙone da sauri Amira ta je ta sauke ta kashe gas ɗin. Daman ta ƙarshe ce ta ɗauko farantin waina da robar yaji kuma shige ɗakinta na nemi guri na zauna ita kuma ta fice ta koma kicin ta ɗauko ruwa tana zama na ce mata ni fa ba zama na zo yi ba amira sallama na zo mu yi jibi ne tafiyar mu cikin murna amira ta ce yo ƙawata na ya murna fa allah ya kai mu mu ma allah ya sa muna da rabon zuwa kar ki manta da ni gurin addu'a please na ce insha allah kina raina amini yes na faɗa ina miƙa mata hannu muka tafa amma dai duk saurinki kya tsaya ki ci mutuniyarki kamar fa na san da zuwa wanki kawai na ji ina sha'awar yin ta ta faɗa tana turo min wainar gabana tare da buɗe min robar yaji tare da yaya abbas na kefa yana ƙofar gida yana yana jira na na faɗa ina kashe mata ido ta tuntsire da dariya ashe da jelarki kike tafe ban son wulakanci amira ya abbas ɗin ne jela ai ya fi jela ma in dai wannan ne kullum yana na nike da ke sai ka ce gom ba zai bar ki sarara ba e, eh, din duk a cikin su ne ko kina da ja na faɗa ina ina karkada idanu Amira ta daga hannu sama ba ni da ja na yi saranda muka kwashe da dariya na ja kwanan waina gabana muka ci muka yi kat na sha ruwa sannan na miki ina faɗin bayan ci Amira ta karasa da dariya tafiya rashin kunya na ce ai kuwa ita zan yi muka kwashe da dariya da kyar Amira ta bar shirin na fito saboda in muka haɗu ba ma gajiya na yi wa umma sallama amira ta rako ni waje suka gaisa da ya abbas tana ta sa wai ya makalle ya hana ni waya ya ya kullum yana rike da ni kamar cingom da yake amira akwai magana da ga tsokanar siya ya murmushi ce kara ya ce ƙara na dinga kaf kaf kafa kafa da abata saboda mafarauta kin san yanzu kiwon mutum ake ba dabba ba ina tsoron kar wani ya min almurin ya rushe min gini na na shekara da shekaru duk da dai na san nayi zarra ko mai safa ya faɗa yana min kallon ƙasa ƙasa tare da ɗaga min gira na kawar da ido na ina faɗin faɗar ma ɓata baki ne a yi kai ɗin na daban ne ba a yi ba kuma ba za a yi tauraro mai haske a zuciyarsa fa kamar kai ba alkawari ne hakan Allah dai ya bar soyayya da kalaman da kalaman da Amira ta rufe zancen kenan sannan muka yi sallama muka nufi hanyar gida har kofar gida ya kai ni sannan muka yi sallama yadda muka yi muka saba kamar ba za mu rabu ba sai da ya tsaya ya ga shiga ta cikin gida sannan shi ma ya wuce an da za mu tafi tun safe mun gama shirin mu uku ne tafiyar ni da anti hamida sai abban mu tun daren ranar muka yi sallama ni da ya abbas har kuka sai da yana faɗin zai wahala rashin gani na na wasu kwanaki sai ni na zama mai lallashinsa duk ya wani narke min lokacin zaune muke a fararen kujeru a harabar gidanmu amma saboda shugaba irin ta ya Abbas barin tasa kujerar ya dawo gaban tawa ya tsugunna kamar mai neman gafara ta ya shagwarɓarɓe min yana ta nanata min yadda zai yi misin ɗina tun ina lallashinsa har na gaji na fara hawaye nema nan da nan kuma sai ya ruɗe a hanzarce ya kamo hannu na ya riƙe ya matsi a nasa hannun yana faɗin sori na daina kin ji my soul a hankali na zara hannu na da ke cikin nasa saboda kar abban mu ya zo shigewa ya gan mu hakan babbar matsala ne sannan sam na dube shi da murmushin yaƙi a fuskata na ce sabon sabon suna aka raɗa min mai daɗi haka cikin sai murya ya ce kin faka matsayi a gare ni nan dai na tararrashin sa sai kuma ya tsiro da wata rigimar wai in tsayaye ta kallona na awa ɗaya a bakacin kallon da ba zai min ba har na da har na dawo kai jama'a rigimar ya abbas yawa ne da ita dan dai a zauna lafiya kuma ya ji daɗi na ce to bismillah haka ya sani a gaba da kallo ko gajiya baya yi har wani rausayawa har wani rausaya kai yake sai da na ga abin nasa ba na karewa ba ne sannan na ce ya isa haka ya abbas kar ka gano muni na ya sauke ajiyar zuciya yana faɗin har abada kyakkyawa kike a ido na ko kina da munin bana ganin sa ido na balle ma baki da shi na murmushi kawai ban ce komai ba mu daɗe muna hira ban kwana kafin na lallaɓa shi tafi gida kafin ya tafi kuwa sai da ya bani envelope ya ce kar na buɗe sai zan kwanta na karɓa ne godiya sannan muka rabu cikin kewar juna sai da zan kwanta na bude envelope ɗin lokacin anta hamida ta yi bacci wasu haɗaɗɗun kat ne na soyayya tsakiyar katin hoto ne na da sari a jikina kamar wata indiya ga fulawa a jere gefen hoton ga kalamai na soyayya masu nutsar da zuciyar zuciya fadar yadda katin ya yi kyau bata baki ne sai kuma canjin kuɗi na saudiya wato riyal masu yawan gaske na ta murna sosai ya kuma lunkuwa a raina son sai kuma lunkuwa a raina allah sarki ya abbas masoyi na hakika na faɗa ina rungume runguma katin haka na ɓoye kad ɗin kuɗin kuma na ajiye da zumar da safe in nunawa mamanmu duk da dai da wuri jirginmu zai tashi misalin karfe takwas na safe da safe na nunawa mamanmu ta yi murna ta yi masa addu'a ita ita ta ce ma dole a nuna wa abban mu haka aka yi kuwa da kanta ta nuna masa har ma ta ce ya ajiye gunsa in mun je ya bani sai na ƙara guziri da su ya ci daɗi shi ma ya yaba amma ya ɗan yi ƙorafi baya son muna karɓar kayan samari mu bari in mun yi aure komai sai su yi mana ba shamaki mama ta nusar da shi cewa ai ba mu cika karɓa ba kuma a bas ma ai dan gida ne an zama ɗaya tun da mahaifinsa aminin ka ne kan aminin su ne kan ya rasu ya ce haka ne amma duk da haka a kiyaye mun yi sallama da mutanen gida da makota sannan muka tafi airport karfe takwas jirgin mu ya daga zuwa ƙasa mai tsarki za mu fara sauka a birnin madina a sauka lafiya a yi mana addu'a allah ya sa muna da rabon sake zuwa wanda bai je ba Allah ya kai shi to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba ga dai safana an daga an tafi ƙasa mai tsarki koya a ba zai kasance na rashin safa ɗin shi duk biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu ji yadda wannan labarin zai kaya sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura kan lokaci